Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. sai kuma tashar alpha radio kumasi a kasar ghana kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com masu mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar asabar 21 ga watan yuli shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da alheri grace abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka mike pompeo ya jaddada buƙatar matsawa koriya ta arewa lamba idan ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar kamaru ta kuma kwantar da ɗaruruwa a asibitai kana matsanancin zafi da ake fuskanta a ƙasar japan ya yi sanadin mutuwar mutane talatin to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya sun fitattaki wasu 'yan ƙungiyar boko haram a jihar borno a yayin da ne na sama suka fara a bama-baman wuta daga sama da cikin daga kwamfuta ta kaga irin nasarorin da aka samu da kuma ci gaba da aka samu haka kuma za ku ji cewa ƙungiyoyin fafutukar 'yancin bil'adama a najeriya sun ce jinkirin tafiyar da shari'u a kotuna na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta wajen guna da ayyukansu to shine muke kira a tun shugabannin alkalai a rinka sa ido a kan shari'a a tabbatar shari'a duk shari'a da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci Daga nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin a wato ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana jiya Juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa Koriya ta Arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen ta na nukiliya. Pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarurrukan gaggawa jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa. Strict enforcement of sanctions is critical to our achieving this goal. Members of the UN Security Council. ce aiwatar da tsauraran takunkumi wajibi ne ga cimma wannan buri namu membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkumin kan koriya ta arewa muna kuma kyautata zaton za su ci gaba da ba da haɗin kai sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya ƙara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkumin ba yiwuwar koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya zai dishe pompeo ya tattauna gaba da gaba da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kan yonghwa da kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar japan game da ziyarar da ya kai koriya ta arewa a farkon wannan watan lokacin da ya samu rakiyar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali Ƙungiyar Hamas ta bayyana yau Asabar cewa ta cimma matsaya da Isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana. sai dai yau da safe isra'ila ta kai hari kan wani sansanin kungiyar hamas a gaza bayan da falasinawa suka yi kokarin ƙetare kan iyaka babu rahoton wanda ya jikata a wannan harin an sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harbe aka kashe wani sojan isra'ila yayin da aka kuma kashe falasinawa hudu kusa da kan iyakar gaza sojan shine jami'in rundunar sojan isra'ila na farko da aka kashe a yakin a gaza tun da aka fara musayar wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a shekara ta 2014. Isra'ila ta mai da martani tare da kai hare-hare a kan akalla matsugunan Hamas sittin a jiya Juma'a. Cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar Kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai da dama. Ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wurare daga Najeriya. kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankalin kungiyar boko haram arabo sa'idu babban jami'in gwamnati mai kula da harkokin lafiya a yankin arewacin ƙasar kamaru ya ce an fara samun rahoton ɓullar cutar kwalara ne akan iyakar ƙasar da najeriya kimanin watanni biyu da suka shige Nous avons été notifiés le 18 mai 2018 e cutar tana ci gaba da bazuwa tun da aka sami mutane hudu dauke da ita a garin Mayo Aluo kan iyakar Najeriya ranar goma sha takwas ga watan Mayu. Ya ce mutane da dama musamman kananan yara suna mutuwa a ciki da wajen asibitai. A watan Mayu hukumar lafiya ta duniya ta buga rahoto cewa an samu barkewar cutar kwalara a jihohin Adamawa, Borno da Yobe tun watan Fabrairu. inda ake kyautar zaton kimanin mutane 1,664 sun kamu da cutar mutane 31 kuma suka mutu mutane da dama suna shiga ƙasar kamaru daga jihohin adamawa borno da yobe domin harkokin kasuwanci akwai kuma 'yan gudun hijira dubu 100 a kamaru da suka ƙaurace wa garuruwan su sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram sama da dubu casa'in suna sansanin 'yan gudun hijira da ke Minawo. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da tsofaffin 'yan yakin sankurin ƙasar Colombia a matsayin 'yan majalisa. an ratsar da su ne jiya juma'a ƙarƙashin wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yakin shekaru hamsin ana kuma aka kuma ba tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen ta fas kujeru biyar a majalisun wakilai da na dattijai jose manuel santos shugaban ƙasar mai barin gado wanda ya jagoranci ƙulla yarjejeniyar shine kuma ya jagoranci rantsar da dukkan sabbin membobin majalisar Santos ya samu lambar yabo ta Nobel sabili da shiga tsakanin da ya yi da ya kai ga kulla yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da kungiyar ta 'yan tawayen. Sai dai wannan yarjejeniya ta kawo rarrabuwar kawuna matuƙa tsakanin al'ummar ƙasar. Yarjejeniyar ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu da kuma miliyoyi. ana fuskantar wani irin matsanancin zafi a ƙasar japan da ya kai ga mutuwar mutane 30 sakamakon yanayin yayin da aka kai dubbai asibitai a duk faɗin ƙasar jami'ai sun shawarci al'ummar ƙasar su rika shan ruwa sosai su kuma zauna a ɗakin da ke da na'urorin sanyaya wuri domin gudun bugun zuciya da matsanancin zafin ke iya haifarwa yanayin zafin ya kai maki 40.9 a ma'aunin celsius da kuma 105 a ma'aunin fahrenheit a tsakiyar japan yayin da a birnin kyoto aka yi kwana bakwai jere ana fuskantar matsanancin zafin da ya kai ma'aunin celsius 38 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla rundunar sojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun fitattaki mayakan Boko Haram a jihar Borno daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Wata sanarwa da kakakin hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesanya ya aiko mana ta ce sojojin ƙasa ne suka fafari mayakan na Boko Haram daga yankin Bama inda nan take jiragen yakin sojin saman samfarin Alpha Jet suka bi su a baya inda suka ci musu a wajajen ƙauyen bulagalaye lokacin da mayakan na boko haram suka hango jiragen yakin shine suka nemi su gudu amma nan take jiragen yakin suka buɗe masu wuta inda suka yi kace-kace da su a cewar wani tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman najeriya air commander baba gamawa mai ritaya da irin wannan ci gaba tabbas za a kawar da mayakan boko haram din sannu a hankali in ka duba abubuwan da ke faruwa a duniya yau kullum abin da ake magana shine air power wato ya zamanto yaki ta sama kuma in ka duba tun lokacin da aka fara fafatawa ake dambarwa da su waɗannan 'yan boko haram a yayin da su sojojinmu na sama suka fara a bama-baman wuta daga sama da cikin daga jejin sandisa ga irin nasarorin da aka samu da kuma ci gaba da aka samu ina tabbatar maka aka ci gaba da yi ana kai musu hari ta sama daga za a samu nasara kwalliya za ta biya kuɗin sabulu har ma da turare. rundunar sojin saman najeriya ta ce za ta ci gaba da kai irin wannan farmaki har sai ta ga bayan mayakan na boko haram to ko anya a irin hakan haƙa ka iya cimma ruwa. tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaron malam kabiru adamu irin wannan hare-hare da rundunar soja ta sama suke yi yana da amfani amma inda matsalar take in su maharan suka kawo hari ba a samun martani daga wurin rundunar soja da sama ah, babban misali shine wannan hari na baya-baya wanda ake tunanin kungiyar uh, albarnawi ta kai uh, yobe garin uh, gilli a gaidam a yobe kaga an samu kusan awa biyu ana fada tsakanin su wani suka harin da kuma sojojin da kenan to amma har aka gama faɗin nan ba mu samu labarin cewa rundunar soja sama ta tashi ta kaima su nan wanda aka ma hari a agaji ba inda an samu haka kagara tana da dama ta nakata su wanda suka kawo hari din tunda shi a tsari na yaƙi mallakan sama yana hannun gwamnati a nan mu yadda muke gani a Najeriya ba mu ga haka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ga masa adawa sai zo su shawa cikin dawa filin daga mamman sani karka jefa daga. mai da ni mata kama sawa dawa sai barzo jawa cikin dawa filin daga to a gaida hassan mai na kaina Ƙungiyoyin fafutukar 'yancin bil'adama a Najeriya sun ce jinkirin tafiyar da shari'u a kotuna na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Sai dai masana harkokin doka na ganin lokaci yayi da manyan alƙalan ƙasar za su rinka amfani da damar da suke da ita wajen yanke hukuncin shari'u akan kari. domin kaucewa yanayin take hakkin ɗan adam daga kano muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoto kan wannan batu Batun take hakkin bil'adama na ci gaba da zama ruwan dare a Najeriya a matakai daban-daban duk da karuwar alkalman kungiyoyin kare hakkin ɗan adam da ake samu a ƙasar. Sai dai kungiyoyin na kokawa kan irin kalubalen da suke fuskanta wajen bibiyar hakkin masu rauni. Wani lokaci mukan yi wannan abun amma ba mu shiga hurumin kotu dan ana magana za a ah, Eh, ko ka raina kotu ko kuma ka shiga hurumin kotu ko ka raina alkali yanzu kamar inda nake ga maka akwai mutumin da aka bashi labari ga can makocinsa yana mata fyaɗe ya shiga garin ceto yarinya. yaron ya ɗauki almakashi ya caccaka masa to an je kotu amma yana gani ana masa je ka dawo shine muke ƙoƙarin mu ga mun samu kyakkyawan alaƙa da mu da alƙalai su tabbatar fa mu ba dan kanmu muke ba wani alƙalin yana da adalci wani kuma an kaje zai iya bijire maka ko da abin yana kan doron doka da oda to shine muke kira a su shugabannin alkalai a rinka sa ido a kan shari'a a tabbatar shari'a duk shari'a da aka kawo a gama ta da wuri kuma a yi ta akan adalci alhaji bello gadan kai kenan shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights foundation of nigeria wannan batu dai na yancin bil'adama na cikin al'amuran da suka mamaye ajandar taron kungiyar lauyoyi musulmi ta najeriya da ya gudana a nan kano kimanin makonni biyu da suka gabata barisa ibrahim yakubu umar tsohon kwamishinan shari'a na jihar jihar Bauchi ne ya ce taron ya zabar da manyan alkalai ta wannan fuska. A dokokin Najeriya akwai ɓangarori guda biyu akwai damammaki na ɗan adam wanda ba hali kotu ta hukunta gwamnatoci a kansu da dai muhimman al'amura ne ga rayuwar ɗan adam misali ɗan adam ya ce an ce hakkin gwamnati ne a kundin tsarin mulki a ba ma kowane ɗan ƙasa ilimi to amma sai kundin tsarin mulkin waɗannan abubuwan ba za a iya tilasta gwamnati da gwamnoni su ba wa jama'a ba amma sai aka ce akwai kuma damammaki na musamman wanda yake kare 'yancin ɗan adam na rayuwa na motsi to shi ne muka ce to tunda waɗannan damammaki na maganan tsaro da shauransu na muka ce to 'yan ƙasa a ba su dama in har babu wannan abin su je gaban kotu su shigar da kara su nemi jihohinsu da gwamnoninsu su musu wannan abin kada su kuma alkalai ganin cewa an ce abin nan ba dole ne a yi tilasta a kan shi ba su ma su naɗa hannayensu idan suka leƙa suka ga akwai wata faraga da dama da za a sama ma ɗan ƙasa to a yi ƙoƙari a ce ma jihar ta yi mishi. Tendere ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙetare irin su Amnesty International suka rinka wallafa rahotanni kan zargin jami'an tsaron Najeriya da take hakkin bil'adama al'amarin da ya sanya masana dokoki da shari'a a Najeriya ke jan hankalin hukumomi su yi kafa-kafa game da wannan batu. A ƙoƙarin jami'an tsaro na kawo sauƙin al'amarin da kuma daƙile matsalolin da ake da su. Wasu bayan Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba abin yana shafan su suna shiga hali na kakani kai. So dole ne hukumomin tsaro su dinga ƙoƙarin tantancewa. In aka kama mutum ana zargin sa da laifi to ya zamanto an yi masa wato riko na mutunci ba tare da an tozarta shi ko an halar da shi ba har lokacin da shari'a za ta warware yana da hannu a cikin abin da ake zargi ko bai da shi. Farfesa Mamman Lawan kenan shugaban tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Alkali nura da duniya. alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da karshen zamani to a gaida Muhammad Ibrahim Kwari to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agonmu na cewa karfe 11 da minti 16 na safe ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mana gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambayar masu mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Gulde da Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Iyanga Taura jihar Jigawa kan tarihin azbinawa ko auzunawa na jamhuriyar Nijar musamman ma ko suna da alaka da wata ƙabila ko wata ƙasar. da kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan takaitaccen tarihin birnin New York da kuma dalilin da ya sa wani sa'in akan kira shi da sunan Manhattan. To idan masu tambayar na saurare ga kashi na hudu kuma na karshe ina ansar da wakilinmu a Yamai Suleiman Muna Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdul Mumuni Diofo ta Yamai. wanda silan ya ci gaba da tambayarsa cewa wato dai a nan nijar ba idan jihar agaris akwai wasu wurare ko akwai wasu jihohin da ake samu abzinawa a ko ina cikin nijar ai shi ne matsalar tawaye ne nijar don babu jiha cikin nijar inda baka samu abzinawa suna zamani cikin gonakinsu kasarsu kuma a gani abzawan da ke cikin eh, da ke abin ga wajen agadas ko wajen azawak sun yi wanda ke azawak ko yawa kaga za ka samu yanzu eh, cikin kasar tawa ko cikin kasar maradi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake sha na buzaye kuma su ne kuma su ce kaga Eh, abin ga akwai sarauta ta abzina bunkuku ko akwai sarauta ta abzina balayara ta gazar akwai sarauta wajen da ƙwaro akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga ƙasar hausa har sun zama hausa yanzu kenan abzinawa waɗanda ke zamne yanzu waɗanda suke ɗanya da hausawa wasu lokaci har sun zama hausa kuma nan sun zan zabarma to sun yi waɗanda ke cikin agadas yawa agadas mai hausawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe in ka ɗebe hausawa abzina suka ce su ai su ne kabila zai biyu to ko zabarma sun yi suna da yawa ne suna cikin manyan kabilun nijar su abzinawa professor a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaƙa ke da kwai tsakanin abzunawan nijar da abzunawan mali eh kasan abzunawa to abin ga biyu ne hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo nijar da mali akwai wanda suka taho daga arewa kama daga can wajen hagar ta aljeri ko wajen libi suka biyo ko ta agaris directement wasu suka biyo ta bilma suka shigo nan ƙasar nijar akwai waɗanda suka fito daga yamma waɗanda suka fito daga su ne abza na farko wanda suka shigo nijar wanda suka fito daga yamma to waɗannan da suka fito daga yamma yamma kenan mali ko wanda suka fito daga yamma suna da alaƙa da niger nijar amma amma ka san da cewa tarihin abzinawan nijar mali shine ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda ka fidda wanda ka tarda ka ɗauki wurin shi haka ne tarihi na <laughs> in ka duba akwai wasu yanzu suna baki iyakan Nigeria suna cike sun da Angile ne suka ce musu su komo Niger me har sun shiga Nigeria cikinsu to da inda suke arewacin tabelot wasu su zo su tura su su amshe musu wuri su kuma su tai ko a yaƙi ko kuma su zo in an yaƙi to amma Eh, wanda an ka hikari shi ke barin wuri don suna mali ba ni yan ce maka ga wanda ya zo da farko amma abun haka yake abun haka yake kenan na mali sai dai ka ce na mali da na niger duk iri guda ne akwai wata rawar da abzina suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da a irin na sarakuna jarumai a wai akwai dewa akwai dewa dewa dewa eh, wa'yan gutun ba su zan larabawa na marok na murtani su ne sun kafa marrakesh sun taɓa yaƙi har zuwa cikin espanya su shiga espanya don su ceto larabawa tun ma ba su zan larabawa na ɗaya wanda shine misali na ɗaya na biyu in ka duba nan lokacin eh, yakin shehu na hudiyo wane ne ce daura sarkin agazin ne shi ne ya ci daura lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na ilila da dogarawa eh, eh, to da na agadas da lokacin nan duka abzinawa ne wanda ke mu'amala da hausa da hausa ƙasa hausa suna jin hausa amma lokacin nan duka abzina ne kuma eh, sun yaƙi sosai kuma ka san eh, abun kumiya ne ga abzi ne ban ce ba jajarce ba ban ce buzu ba ne ga abzi ne na asali ya yi gudu cikin yaƙi ba sa tsoro in ka yi tsoro kumiya ce <laughs> ai da kunya aka ce za su ce tsoro daji kunya gida ko to shine shine abin da abzinawa in kana son yaƙi kuma kaga abin da an kai kawusan ai duk abzina da suka yi yaƙin nan na kawusan da ket da ket sarwa kaɗan su amshe agadis ga abin nan ga turawa inda taimako bai zo ba taimako an ka aiko shi daga fari an ka aiko taimako daga dakar an ka aika taimako daga sudan wajen kasar mali an ka aiko taimako daga nigeria angale na mayaka duk don saboda yakin da su suka yi abin nan da ba haka nan ba da sun ce da kawo yana turi nan ko da yake nan kasan nan tamu kamar babu kawo san sai a ɗauko su kyakkyar butu na a ce <laughs> a ba su sunan hili ko a ba su sunan wani abu zana sun yaƙi sosai yawa professor ma ne mun gode To sai kuma ansar tambayar Musa Suleiman daga Kano kan abin da ya sa akan kira birnin New York Manhattan wani sa'in. To kamar yadda ka ce mun taɓa wannan bayanin a baya kuma gashi. Akwai yankuna ko kuma boros biyar da suka haɗu suka zama New York, wato Manhattan da Brooklyn da Queens da The Bronx da kuma Staten Island. to amma Manhattan shi ne yanki mafi girma kuma mafi muhimmanci. Hatta headquarter yankin na Manhattan na cikin birnin New York ɗin ne. Hasali ma, kafin yankunan biyar su haɗe su zama birnin New York a shekara ta 1898, birnin New York na ƙunshe ne da Manhattan kawai. Ma'ana, kafin shekara ta 1898, birnin New York da Manhattan abu guda ne. kuma kalmar Manhattan ta samo asali ne daga harshen kabilar da ta fara zama a wurin, wadda ke kiran wurin da suna Manhattanian, wanda sannu a hankali aka turance shi ya zama Manhattan. Daga cikin yankunan biyar da suka haɗu suka zama New York, Bronx ne kawai ba tsibiri ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Jibu Hammani. da wakilin musulle mummuni barma da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma mako To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙonan da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. To sakonmu na farko a ya fito daga Rilwani Ibrahim landan Uba Adamawa wanda yake wa fara da sallama ya ce ya kamata gwamnatin jihar Adamawa ta ƙara ɗaukar malaman makaranta musamman makarantun sakandare domin ana ci gaba da samun ƙarancin malamai. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna jajanta al'ummar ƙasar amurka sakamakon haɗarin jirgin kwale-kwale da ya sanadiyar mutuwar mutane tara 'yan gida ɗaya allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba sako daga alhaji umaru fueba gashuwa shi kuma saƙonmu na gaba cewa ina kira ga dukkan 'yan takarar shugabancin ƙasar kamaru ƙarƙashin inuwar jam'iyyun adawar ƙasar da su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin tunkarar shugaba paul biya da baya gajiya da mulkin ƙasar saƙo daga hajiya gambo mamman gusau zaria sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muddin idan har da gaske gwamnati take da aniyar magance rikicin jihar filato to ya zama wajibi mahukunta su ɗauki matakan ba sani ba sabo kan duk wanda yake da hannu a wannan rikici sako daga baba gana alhaji dabuwa guru shi kuma sakonmu na ƙarshe a yau shi da sallama ya fara ya ce kisan ma'aikacin cbn rashin jihar zamfara kabir idris zango da 'yan ta'adda suka yi masa ta hanyar harbi da bindiga a gidansa abintar da allah wadai ne fatanmu allah ya gafarta masa sako daga safiyanu gumel zangon daura to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana jiya Juma'a cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa Koriya ta Arewa lamba muddin ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Pompeo ya gaya wa manema labarai bayan jerin tarukan gaggawa jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa aiwatar da tsauraran takunkumi wajibi ne ga cimma wannan buri namu membobin kwamitin sulhu da za a iya cewa majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun amince da aiwatar da takunkuman kan koriya ta arewa kuma muna kyautata zaton za su ci gaba da ba da haɗin kai ƙungiyar hamas ta bayyana cewa an cimma matsaya da isra'ila bayan an shafa watanni ana kai ruwa rana sai dai yau da safe isra'ila ta kai hari kan wani sansanin kungiyar hamas a gaza bayan da falasɗinawa suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyaka an sanar da tsagaita wutan ne kwana ɗaya bayan da aka harba aka kashe wani sojan isra'ila yayin da aka kuma kashe falasɗinawa hudu kusa da kan iyakar gaza sojan shine jami'in rundunar sojan isra'ila na farko da aka kashe a yakin na gaza tun da aka fara musayar wuta tsakanin isra'ila da hamas a shekara ta 2014 cutar kwalara ta kashe mutane da dama a ƙasar kamaru yayin da aka kai ɗaruruwa asibitai ana fargaban cewa an shigo da cutar ne a waɗansu wuraren daga najeriya kuma tana iya bazuwa tsakanin 'yan gudun hijira da ke gujewa tashe-tashen hankula da ƙungiyar boko haram ke haddasawa To madalla anan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya. yanzu a madadin alheri grace abdu dattayan gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr boytek da aka fi sani da zanga-zanga nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi a agogon ghana salamu alaikum